Rahmanir Rahim, Akwai ƙura. Babi na hudu. An ta'ata na kuwa tun da ta ga tafiyar Khalil, ta shiga dariya tare da cewa, yarinya za ki san da ni kike zancen. Wannan tafiyar da yayi a fasace kaɗai na san in kika dawo ba za ku wanye lafiya ba. An ta'ata ne za ta shiga gida kenan ta hango sabon gidan da ke cikin layin nasu, an buɗe sa. Da sauri ta nufi gidan tana mai leƙawa tare da tambayar wani matashi, ko masu gidan ne za su tare. Matashin ya ce, "Amarya za a kawo yayana ne zai yi aure cikin satin nan, yanzu haka mun zo ne za a yi saukar Alkur'ani a gidan." Anty na ta ce, "Masha Allah, ka ce za mu samu karuwa kenan." budurwa za a kawo ko bazawara?" Duban ya yi sannan ya ce, "Gaskiya Hajiya kin iya jarida, budurwa ce ya sai nan da kwana biyu za a kawo ta." Anty Atana ta yi murmushi sannan ta ce, "Allah ya kawo ta lafiya." Wucewa ta yi tana faɗin, "Haka nake so a yi ta karuwa Duk wacce ta zo dole ta shiga dandalin akwai ƙura, in kuma ta ƙi shiga to ita da zaman lafiya kuwa har abada sai dai in ta bar unguwar. Sai wajen ƙarfe biyu Fa'iza ta nufo gidanta, lokacin zuciyarta ta yi wasai, tana shigowa cikin unguwa ta hango tamkar budurwar jiya da daddare tsaye ita da wani mutum. Fa'iza ta shiga kallonta, tabbas ita ce, wato ban a cikin unguwar take, lallai ta yarda wannan abin da ke faruwa tsakaninta da Khalil tabbas haɗawa akai kai. Nan ta wuce sulawisa tana wani karye-karye da iya yi, ita dole ta burge wanda suke tare, kwata-kwata ba ta kula da Faiza ba har ta wuce, Faiza take ta fara tunanin yacce za ta bullo wa wannan lamarin mutanen anguwar dole za ta nuna za ta shiga kungiyar tasu, in ta shiga ta ga yacce suke ta kuma tabbatar da su ne suke son raba ta da farin ciki, to kuwa sai ta nuna musu ita ma 'yar zamani ce. kuma za ta nuna wa shugabar ƙungiyar babu abin da ta isa ta yi, don ba ta ga dalilin da za ta kasance a karkashin wata mace ba, lallai sai ta nuna wa Anty na ita ba sauran matan anguwar ba ba. Sai bayan sallar magariba sosai Khalil ya dawo gida, kuma ko da ya shigo bai ce wa Fa'iza uffam ba. don ko sannu da zuwan da ta yi masa bai amsa ba. Fa'iza da ta ga ya share ta sai ita ma ta fita sabgarsa, don ita a ganinta ba ta yi masa komai ba da zai zo ya dinga mata irin wannan ƙuncin. Yana zaune yana danna wayarsa, sai ga kiran mahaifiyar Fa'izar, don tuni gwaggonsu Fa'iza ta labarta masa komai da yake faruwa. Cike da girmamawa Khalil ya ɗaga wayar yana mai gaida sarkin nasa. Amsawa ya shi ma cikin sakin fuska tare da tambayarsa lafiyarsa. Khalil ya amsa da lafiya lau suke. Nan Malam Habu ya wa Khalil yana son ganinsa gobe in ya samu lokaci. Cike da girmamawa Khalil ya amsa da to. Nan suka yi sallama kowa ya kashe wayar. A can bangaren su an ta'ata na kuwa suna zaune a ɗaki Lawisa ta ce, an ta'ata ne wai kuwa amaryar da na je aiki gidanta jiya ta dawo daga fitar da ta yi ɗazu? ta'ata ne ta ce gaskiya ba na jin ta dawo. domin kuwa ban ga dawowarta ba duk da ba na wajen. lawisa ta yi murmushin mugunta sannan ta ce, "Ai, yadda kika ce kin ga mijin ya tafi a fusace ba na jin zai dawo da ita." Ni fa wallahi mijin nata ya mun dan so nake yanzu na je gidan da zimmar ba shi hakuri daga nan in shigar da soyayyata zuwa gare sa. Anty Atine ta yi wata shewa tare da zabga guɗa ta ce, shi yasa nake matuƙar yanki yar 'yar ɗakina, wannan abubuwan su ne a raina don gudun karki ce ba za ki so shi ba, yasa sa shiru da bakina, amman yanzu tun da kin furta da kanki na yi murna da jin hakan, don duk cikin mazan unguwar nan naga kamar ya fi su canji a hannu, gashi kuma kyakkyawa da shi. Ba macen da za ta gansa ba tare da ta kyasa ba. lawisa ta ce, ba za ki ma gane ba Anty atini sai kin ji shi a jikin ki dan jiya da na rungume sa wallahi sai da na shiga wani yanayi. Wata shewa suka sa tare da tafawa, sannan suka ci gaba da iya shegen su lawisa ta miƙe tare da buɗe jaka ta ɗauki turaruka ta fesa, tana cewa bari na je na dawo. Fa'iza cikin shigar wasu ƙananan kaya ta shigo falo, tana ajiye wa Khalil abincinsa. Duk yacce Khalil ya so ɗauke kai daga kallon ta abin sai da ya gagare sa, don dama ka da wanda yake cikin yanayi na bukata Zuba masa ta yi tare da yin magana cikin siririyar murya ta ce, Bismillah ga abincin ka nan. Khalil ya tamkar bai ji abin da ta ce ba, don ya fara fita a hayyacinsa. Miƙewa Fa'iza ta yi za ta fice daga ɗakin, ya yi saurin riƙo hannunta. Tsayawa ta yi cak don ita ma dama tana buƙatar kasancewa da mijin nata, Khalil ya buɗe baki zai yi magana kawai suka ji ana buga gida, take Faiza ta ji faduwar gaba, don a yanzu ba ta da abin da yake sa ta faduwar gaba sama da ta ji an bugo ƙofar gidanta, Khalil ya kalle ta sannan ya ce, "Kamar gidan nan ake bugowa ko?" Faiza za ta yi magana suka kuma jin ana bugo gidan. Khalil ya miƙe don zuwa ya gano waye, da sauri Faiza ta sha gabansa tana faɗin. don Allah kar ka buɗe, domin na san ba alkhairi a buɗe gidan nan please. Khalil ya kafe ta da ido yana mamakin irin ruɗewar da ta yi, take ke sa ayar tambaya a kanta, me yasa ba ta so ya buɗe gidan? Ko dai wani ɗan iskan ne ya zo take gudun kar ta ya tono. A taki kishi ya bayyana idanun Khalil. ya buɗe baki zai yi magana suka sake jin bugu hanyar soro ya kuma tunkara don ya je ya buɗe ya ga kowane ɗan iskan ne Fa'iza ta kuma shan gabansa da sauri tana magiyar kar ya bude gidan, har ga Allah Fa'iza tsoro take, kar ya bude gidan ya zama tashin hankali a gare su baki daya ga shi suna shirin shiryawa. Ai kuwa a zuciye Khalil ya fara magana, ki gafara ki bani waje Fa'iza, wallahi sai na bude. Nan daga yace kika fita hayyacinki saboda bugo gidan nan ya nuna min baki da gaskiya. Take ya ture ta ya ta soro yana kokarin zara sakata. Ita kuwa Fa'iza jin abin da yace ce ya sa ta tsaya kim tana hawaye. A yau ita kalil yake jifa da kalmar mara gaskiya. Tun lokacin da suka fara soyayya ba su taɓa samun saɓani ba shi da ita. dan tun lokacin da yace yana son ta, mahaifinta ya bashi ita, Bata kuma kula kowanne saurayi ba har suka yi aure. Amma ga shi yanzu da kansa yake kiranta da kalmar mara gaskiya. Khalil yana buɗewa kamshin turaren lawisa ya doki hancinsa. Dubanta ya aiko wata ta sakar masa murmushi tana wani kashe idanuwa. Khalil da sauri ya ɗan ja baya saboda ya suka kusan haɗa jiki shi da ita. Waigowa ya cikin gida ya hango Fa'iza a tsaye inda ya bar ta. da sauri ya fito yana mai janyo kofar gidan ya rufo. lawisa ta kalle sa cike da kissa ta ce, kai na zo zan shiga rayuwarku." dama godiya na zo yi maka game da taimakon da ka yi min jiya. Khalil ya yi murmushi sannan ya ce kar ki damu ai yi wa kai ne, kuma kowa ya ganki a cikin wannan halin in dai yana da imani ai zai taimaka miki. Lawisa ta yi wani far da idanuwa sannan ta ce, haka ne amma kai na daban ne, domin har matar ka na haɗa ka da ita, amma ba ka nuna komai ba. Khalil ya yi murmushi yana cewa ai ko ke ce a ta za ki ji kishi, amma daga baya ta fahimci ni komai ya wuce. Lawisa ji ta wani abu ya tokare ta dan bata so jin hakan ba, amma gudun kar Khalil ya fahimci wani abu ya sa ta yi saurin sakin murmushi tana cewa alhamdulillahi, gwanda da kuka shirya ai. To ni zan wuce kar na shiga lokacin uwargida. Khalil ya ce ba damuwa na gode ni ma sai wani lokacin. Har Khalil ya juya zai shiga gida, Louisa ta yi saurin cewa, "Ina son mu lambar wayarka in babu damuwa." Khalil ya juyo tare da cewa, "Kawo wayar taki na sa miki." Nan ta mika masa ya saka mata, sannan ya bata ya shige cikin gida. lawisa ta tsaya tana jin wani abu na tokare mata kirji Tabbas, bata so a ce sun shirya da matarsa ba, dan so take ta ja ra'ayinsa ya faɗo hannunta ta yi yacce take so ta yi da shi. Ko da Louisa ta shiga gidan Anty na tana ganin ta san ba nasara, zama ta yi sannan ta shaidawa Anty na komai da ya faru tsakaninta da Khalil. Anty na ta ce, "Wato kina nufin ki ce sun shirya ita da shi kenan lawisa Louisa ta ce, "Ai kuwa sun shirya domin ko na ga sai wani rawar kafa yake a kanta." Anty na ta ce, lalle wannan yarinyar akwai abin da ta taka, ina jin ta mallake sa shi yasa take yin hakan." Louisa ta ce, "Tun da nasarar samo sa ai komai zai zo da sauki. an Anty na ta ce dole mu sake shiri a kanta, tunda kin samo nan ba a yi aikin gama ya gama. Don tabbas sai mun sa ta cikin tashin hankali mu zuba. Duk abin da ya faru tsakanin Khalil da lawisa sai da Fa'isa ta ji, don tun da ta ga ya janyo ƙofar ya rufe ya sa ta sha jinin jikinta, akwai abin da yake faruwa, don haka ta yi saurin zuwa jikin kofar tana leƙawa ta wata ƙaramar kofa nan ta ji komai, take ta tabbatar da shiri ne aka yi don a raba ta da mijinta, don haka ta ji ta daina jin haushin ka ne. Nan ita ma ta ɗaura ɗamarar faranta. ran mijinta tare da hana shi ganin kowace mace da idanuwansa in ba ita ba, don haka ko da Khalil ya dawo cikin gida, ta saki jiki ta tare sa ba tare da ta nuna masa komai ba, shi ma kuma sakin jikin ya yi don yana buƙatar matarsa a tare da shi, bayan kwana biyu. tani Fa'iza da Habibanta kalar sun ci gaba da zaman lafiya abinsu, don koyaushe cikin farin tarin juna suke, ita kuwa a tuni haihuwa aka yi musu shi yasa sa hankalinta ya karkata a gidan mai jego, Wasila ce ta haihu ɗaya daga cikin 'yan dandalin Anty tuni. kuma a ƙa'idar dandali in mace ta haihu, to ita ce za ta dinga ciyar da 'yar dandali har zuwa kwana bakwai. Wasila mijinta sallo ba shi da karfi haka Wasila ta dinga cin bashi don ciyar da 'yan dandali. kuma kullum suna gidan komai a kawo mata a kan idonsu, yau ta kama suna, don haka suka cika gidan tafsina shewa da rangaɗa guɗa, rago madaidaici aka yanka mata, tuni Anty Atine ta umarci ‘yan dandali da su soya hanji, ‘yan uwan Wasila abin ya fara ba su mamaki, don wannan ita ce haihuwar da Wasilar ta yi ta fari, duk da tana haihuwa yaran na mutuwa, wata yayar Wasila ce ta je ta same ta a ɗaki ta ce, wai Wasila wannan mutanen wani irin mutane ne? Tun da kika haihu nake ganin abubuwan da suke aikatawa, ai ya yi yawa, kuma yanzu an zo suna ma a ce su ne a kan komai sun hana kowa raɓar wajen girki, suyar hanji ma sun zo sun gaje sun mai da mu 'yan kallo. Wasila ta yi shiru tana jin yayar ta kafin ta ce, Yaya Asabe, mu fa haka muke a cikin wannan anguwar kuma kin gani ma tun da ina cikin ƙungiya hakan za a yi mun dan Allah ku yi hakuri ku kyale su. Yaya Asabe ta ce wallahi baki isa ba Wasila, kin san halina ba na daukar raini, dole na je na same su ai ko wacce wacce tana gama faɗin haka ta saka kai ta fito tsakar gida waje, zugar su Anty ne da suke ta faman gyaran handi suna shewa tare da gulmace-gulmace. Yaya Asabe yana ƙarasowa kan sa'an anty ne da tawagarta ta ja ta tsaya tana duban su, sai da ta gama kare musu kallo sama da ƙasa sannan ta fara magana da cewa, "Bayan Allah wannan aikin da kuke ya kamata ku ajiye tun da ba huruminku ba ne." Wani kallo suka shiga yi wa Yaya Asabe, nake kuma Asuwa. karasowa Wasila wajen ta tana faɗin, dan Allah Yaya Asabe ki bar wajen nan, tun a cikin ɗaki muka gama magana da ke. Na shaida miki mu haka unguwarmu take. Yaya Asabe ta ce wallahi ba sai lake ta daga idona in rufe, ko haka kuke ni na zo zan karya wannan tsarin a kanki. Ta ya ran ranmu da lafiyarmu a ce wasu wanda ba mu da haɗi da su sune akan suyar hanji. Har lokacin uwar ƙura ba ta ɗago ba ba dai ta kalli Yaya Asabe. Haka su ma 'yan ƙungiyar ta ta su ce kanzil ba. Yaya Asabe ce ta ta sunkuya tana mai ɗauke robar da kayan cikin suke ciki. Ai an Anti ne tana miƙewa ta ɗauke ta da mari, tare da nuna ta da hannu tana faɗin ki kama kanki. Ba yayarta ba ko uwarta ce ta zo nan dole sai abin da na ce za a yi amfani da shi. Wata ƙanwar Wasila budurwa ce ta taho da sauri tana ɗaga hannu da zummar marin Anti ne, sai dai tuni Wasila ta rike hannun tare da cewa, Me yasa ba ki da hankali ne Ummi? Anti na za ki mara? Ummi ta kalli Wasila a fasace sannan ta ce, Ke kika san wata Anti ne? amma ni a tuna na sani, kuma kina kallo ta mari Yaya Asabe amma baki hana ta ba, sai ni da zan mare ta, to wallahi wallahi bata isa ba, dan in ke ta shanye ki mu kan ba shanye mu ba, kuma ba za ta shanye mu ba. A fusace ta hanyar wajen murhu. Ai kuwa tana zuwa ba ta yi wata-wata ba ta zaro iccen da ke ci na cikin wuta ta yi kan Anty Atiny. Ai kuwa take 'yan ƙungiyarta suka miƙe, nan suka rike Ummi wacce take ta faman fizge akan a kan sai sun sake ta ta yi kan Anty Atiny. Yaya Asabe kuwa tun da Anty ta mare ta, ta rike wajen take tamkar an dasa ta. Sauran 'yan uwan Wasila suka yo waje suma aka fara ɗauki ba daɗi. gidan suna tuni ya dawo gidan rikici, wanda tuni aka kira mijin Wasila aka shaida masa rigimar da ake yi. Wasila kuwa sai kuka take tana cewa ‘yan uwanta duk sun zo su tafi ba ta buƙatar su a gidanta. Ko da Yaya Asabe ta ji furucin Wasila tuni ta daka wa 'yan uwansu tsawa ta ce maza kowacce ta kintsa su bar gidan, kafin wani lokaci duk dangin Wasila sun fice daga gidan. Yaya Asabe za ta fita ta tsaya tana duban Wasila tare da cewa, Tabbas Wasila kin bani mamaki, wato kin zaɓi mutanen duniya a kan mu 'yan uwanki ko? Kin nuna wa duniya danginki ba su da daraja a gunki ko? To muna so ki rubuta ki ajiye, dukkanmu ba wanda zai sake ya tako miki gida. balle ki kuma tozarta ma idanun duniya. Tana kaiwa nan ta sa kai ta fice daga cikin gidan, ba tare da ko waiwayowa ta yi ba. sa'an Sa'anta Atine suka kalli wasilar tare da cewa, ki kwantar da hankalinki sai me dan sun ce haka, in dai har kina tare da ni Anty Atine to ba ki da wata damuwa. Sannan kuma dangi ai ba dole sai da su za ki yi rayuwa ba, mu kaɗai ma mun ishe ki. Za mu ci gaba da mu komai kuma kike so zan yi miki shi. Wasila cikin sanyin jiki ta ce, na sani. ai kuma su ma yanzu don suna cikin jin haushi ne, amma na san nan da wani lokaci za su dawo mu ci gaba da zumuncinmu," Aunt na ta ce, "Yawwa shi ya nake yin ki kina da lissafi sosai, yanzu bari mu yi saurin kammalawa mu je mu sako anko kafin masu kiɗan ƙwarya su ƙaraso." Zugar siyaya Yaya Asabe kuwa ba inda ta tsaya sai a gidansu, nan Inna wato mahaifiyar Wasila ta shiga tambayar su ko lafiya, ai kuwa ba su ɓoye mata komai ba sai da suka shaida mata. ai in na jikinta har rawa yake tana faɗin lalle wasila ba ta da hankali ni fa tun lokacin da na je gidan ta duba ta kwanaki na gane wasila ba ta cikin hankalinta domin ranar wai abincin da za ta ci sai dai ta ɗauki kwano ta je gidan wata mata a tana ta anso. a maryam lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji mm-hmm, ke dai bari zainab sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona kantin kamshi kuma Kware kuwa kantin kamshi Kar da yake ce mana ba ki da labarin shahararren shagon nan. Da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a Jan Block A mai namba 226. Wanda suke sai da turaruka masu matuƙar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je. Kai kai ke ban gane ba. mu da din ba sai ke mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu don duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau Hmm, ƙawata ba za ki gane ba. A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin, saboda sauri nake yi kin san kayan siya sauka jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiya. Ke ban gane ba, kina nufin har a Saudiya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba. Ba a Saudiya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi yasa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne, zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nema ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago kai ƙawata duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surrati shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan za ki tabbatar ai ko idan haka ne kawata lallai ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararre kuwa kawata ai sai makin je sannan zaki tabbatar da lalle siyan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin marabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samun sa ba tare da na sha wahala ba shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar sabon gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba Ɗari biyu da da ashirin shida. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata. Kyan gani bari na tafi saboda rana tana karai Siyan na gani mai da kuɗi gida, Muna maraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko tsari. Mun gore!